amma su suna tunanin kila wata na su kawo da harkar har yanzu ba su daina wannan tunanin to amma sun yi kuskure wajen cewa ba su san me harkar ba har yanzu ba su san me harkar ba sun ɗauka abu biyu ne harka mutum da gini wane shine harka in ba shi shi kenan wancan ginin shine harka in an rusa shi kenan su ba san harka ruhi ne ba wanda ke raya zukata shi kuma wannan ba a harbe shi da bindiga kuma bulldozer ba ta ganin shi ballantana ta rusa shi shi yasa suke ta mamakin yana haɓaka suna harbin shi yana haɓaka suna ta harbin shi ba san abin da suke haraba ba kamar kai ne ka ce ba sai mu kadara ma eh, barin baka wani dan misali ma na abin da in ka harbe shi ka bata lokaci ko ka ɗauko takobi ka dunga saran iska ka ce iska na yada yana ta buga bibbibbi kai kawo rigaggau rakkakar ka dunga harbe shi da bindiga to ya dame ka da buga bibbibbi in ka in ka kai harbi kai harbi zaka ji tsif ka ce haba iskan ya harbu iska fa kenan wadda take ta jiki ce to ina ga ruhin da shi ba jiki bane ruhin da shi ido baya gani ba kuma a jin ma yadda yake bugawa kaga shi ruhin nan ba a yakan shi da bindiga yawa to shi kuma ba su san shi wannan abin ruhi ne ba shi kuma ruhi baya yakuwa da bindiga ba su <laughs> saboda haka suna nan suna ganin cewa in suka ga gini sai su ja su rusa gini